Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi taron majalisar zartarwa inda ta kafa kwamitin sasantawa da kuma babban taron jam'iyyar watan gobe don karfafa kwamitin rikon da zai kai ga taron zaunannun shugabanni. A taron na farko bayan nasarar da kwamitin makarfi a kotun koli kan Madu Sharif, kazalika jam'iyyar ta ce har yanzu tana kan matsayarta ta dawowa da takarar shugaban kasa Arewa a dubu biyu da goma sha tara Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na jam'iyyar. Wancan taron da ya riga ya wuce, wannan dama ba ma canji. An tabbatar kan cewa Arewa ita ce za ta fi da ɗan takarar shugaban kasa an tabbatar cewa shugaban jam'iyya zai fito daga kudu wannan ba wani taron da zai canja sai dai in an kawo wannan batun a babban taro na koli amma wannan babban taro na koli zamu yi abu ɗaya ya kamata kawai aka ce za a yi shine abin ya kiyace ka dan wani lokaci domin su shirya zabai na sabuwar shugabanni na jam'iyya. Ta kuke ji a ranku yanzu ya nuna kuna ga kun yi karfin da za ku iya tinkarar APC a zaɓe mai zuwa? A wannan abin muna jin nishaɗi kuma mun ci gaba da addu'a. Ya mun tabbatar mun yi kurakurai a baya kuma mun yi niyyar gyara kurakuren da muka yi kuma 'yan Najeriya sun san mun yi kurakurai kuma sun ɗau mataki a kanmu kuma sun ga abin da ake yanzu na tabbatar kan cewa a yanzu mun yi damarar da mun tabbatar za mu yi fito na fito da kowace jam'iyya take Najeriya na tabbatar da wannan. Shi ma shugaban jam'iyyar na jihar Zamfara sanata Muhammad Nasiha Gusau ya ce duk da jagoransu tsohon gwamna da Shinkafi ya koma APC jam'iyyar na da ta goma shi. idan mutum guda ya fita daga jam'iyya a jam'iyya za a ji babu daɗi amma ina tabbatar maka fitarsa bai hana jam'iyyar mu ci gaba ba shamoman mu nan su goma sha hudu tare da ni a matsayin shugaba da dukkan sauran membobi namu. Yan jam'iyyar dai da suka hada da matasa maza da mata na kai kawo da tunanin karsashin jam'iyyar ya sake dawa. sunana idris zahiri na zo daga jos jihar plateau ne ni shugaban matasa ne na jam'iyyar pdp jam'iyyar pdp za ta mayar da inda ake yi wato grassroots daga karkara za a da a dinga yin jam'iyyar ba wai daga sama kowa yan su yanke decision su yau ga abin da suke so a yi kamar yadda da tun da kowa bai da mulki yanzu ko gullok jonathan ne da yake tsohon shugaban kasa sai dai ba da shawara a bayelsa a otoke inda garin sa yake amma ba yadda da zai iya daga yayi waya ce yana son wannan asa ba gwamnonin jam'iyyar irin su Ibrahim Dan Kwambo na Gombe, Nelson Wike na Rivers, Dariya Isiyaku na Taraba sun halarci taron da Ahmad Makarfi ya jagoranta. Nasura da Malika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.